قل الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قولهم بأقوالهم يضاهون قولا الذين كفروا من قبل وأكلهم الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارا ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون يريدون أن يقتلوا الله بأقوالهم ويابى الله إلا ويابى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحباب والرهبان إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم نعم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا درين لا ربا درين شاشدا قوة رمضان هجرا دبول إلى دريه لدى أربعين دبيو والليلة دا درين إشرين لتقص قوة أفريل نيسان دبول إلى إشرين لدى Allah malaukakin sarki cikin ikonsa ya ba mu damar hatsuwa a wannan majalisi namu na tafsirin alkur'ani mai girma cikin wannan wata mai yawan alfurma wata ramadan a wannan masallaci namu na usman bin folio muna roƙon Allah malaukakin sarki muna ƙasƙantar da kai a gabansa ya taimake mu ya muna jagora cikin wannan zama namu kada mu ce komai sai abin da ya dace da alkur'ani da sunna sai abin da zai yarda da shi muna kuma roƙonsa ya ba mu dukkan alheri alherin duniya da lahira da tsare mu da dukkan sharri sharrin duniya da lahira to kamar da aka saba mai tambaya yana cewa tambaya ta ita ce tsakanin yaƙi da rashin yaƙi menene ya fi alheri sannan ko annabawan da suka gabata sun yi yaƙi game da tambayar farko eh, wato wani lokaci yaƙi ya kan zamanto alheri wani lokaci kuma ya san zaman to ba alheri ba kamar mafi yawan al'amura da suka shafi mutane misali Allah madaukakin sarki yana cewa cikin suratul baqara kutiba alaykumul qitalu kutiba alaykumul qitalu wa huwa kurhun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khayrun lakum وعفا أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون الله يتكتب عليكم القتال أن وجبت مكو ياكي جن ياكي وهو كره لكم الهالي شي ينا أبنكي غريكم ba kwa son su saboda ana mutuwa wa asa an takrahu shay'an da sannu za ku ki abu wa huwa khairul lakum ya zama alheri gare ku wa asa an tuhibbu shay'an da sannu za ku so abu wa huwa sharrul lakum alhali ya zama tun sharri gare ku wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun Allah shi yake sani ku ba kwa sani saboda haka yaƙi wani lokaci yana zamantowa alheri musamman ya zamanto yaƙi ne da shari'a ta amince da shi kamar kana zande zamanka aka kama ka yaƙi dole ne kai yaƙi kamar mu yanzu al'ummar najeriya da gwamnatin najeriya yan ta'adda sun wajabta mana yaƙi dole ne mu yi wannan yaƙi dole ne mu ba da rayukanmu saboda kare al'ummarmu da mutunci ba daidai ba ne wani ya koma gefe yana koma ganganun banza yana koma yana jin daɗi saboda watakila hamayya ta siyasa ko ta ƙabilanci ko ta addini yana ba daidai ba ne saboda haka yin yaƙi wani lokaci shine alheri in kuma yaƙi ne da a gina shi kan zalunci tabbas wannan sharri ne to amma abu na biyu mafi yawan yaƙe-yaƙe da ke faruwa asalinsu dai zalunci da kuma son zuciya ko neman faɗaɗa iko neman faɗaɗa abin nan wato ingizo mafi yawan yaƙi yaƙi kenan wannan shine za mu fahimta a cikin tarihi kun san abinda ake kira yaƙin duniya na biyu a zamani na kusa-kusa ɗin nan da yaƙin duniya na farko yaƙin duniya na biyu kafin na an ta yaƙe-yaƙe kuma har yawar gozu ma ana ta yi ko mu nan najeriya muna cikin yaƙi yan boko haram da yan ipop ibob ne kuma ne da ipop da sauran nau'ukan yan ta'adda to kuma wannan ne haka abubuwan za su kasance abu muhimmi duk yakin da za ka yi ka tabbatar da cewa ba kai ne bangaren mai zalunci ba kana yi ne domin ka kare kanka domin ka kare mutuncinka domin ka kare ƙasarka a yakin duniya na na farko an kashe wajen kusan mutum sojoji an ce an kashe sojoji wajen mutum miliyon tara an kashe farar hula wajen miliyon bakwai kaga an kashe mutane wajen cikin yakin da bai shekara hudu ba an kashe mutane wajen miliyon goma sha nawa sha shida a yakin duniya na biyu ana jin an kashe mutane tsakanin sojoji da farar hula tsakanin miliyan hamsin zuwa miliyan tamanin da biyar to kuma dai ana yi ba a daina ba to amma me asalin yaƙi a musulunci asalin abin da ke asali a musulunci rashin yaƙi a yi zaman lafiya wannan shine asali shi muka gani a zaman annabi sallallahu alaihi wasallam ko mafi a mafi rayuwar annabi a lokacin da yake annabi yake manzo kun lokacin da aka bashi manzanci a makka ya yi ta wa'azi na shekaru goma sha uku yana makka kafin nan aka tilasta masa ya hijira zuwa madina ya kara shekara goma kuma ya koma ga ubangijinsa saboda haka dama ya yi rayuwar annabci da manzanci shekaru 23 a cikin shekaru 23 din nan shekara sha uku duka babu yaƙi cikinsu ana nan dai ana wa'azi ana ta haƙuri har zuwa lokacin da allah maɗaukakin sarki ya ba da izini ya ce a yi yaƙi saboda haka asalin lamari a musulunci shine rashin yaƙi shine zama lafiya to amma da yake ɗan adam sai riga sun lalace yawancin ɗabi'arsu na maili ga kawo hargitsi da da son faɗaɗa iko da sauransu da son zuciya su suna son kansu ne kawai duk abin da ya saba wa abin da suke so shi kenan ba za su amince da shi ba to saboda haka dole a kare kai ko mai asalin yakin biya fara ba son zuciya ba son zuciya an ba a najeriya yanci 1960 an kafa jam'iyyun siyasa an yi zaɓe yan arewa suna da jam'iyyar mai sunanta npc ko? to su suka fi wakilai sun samu prime minister ga kuma premium jihar arewa shugaban jam'iyya ko shi ne mai jam'iyya amma wasu ɓangare musamman ɓangaren ibo duk da Ɗan mulkin mallaka suna musu gata da yawa sun naɗa su sun gaji gwamna gwamna mulkin mallaka a zikiyo ya zama to shine shugaban ƙasa duk da yana takaitaccen iko sannan bayan yanci da shekara biyu kun san bayan an ba da yanci ma su suke jagoranta sojojin najeriya su mutane ingila ɗan mulkin mallaka kusan shekara biyu janaral da yake jagorantar sojojin najeriya bature nan ma da aka zo miƙawa aka miƙawa ibo iransu duk da nuna musu gata amma kamar da muka ce asalin ɗan adam son haɗama da son zuciya da nuna ya danne wani kaga abinda su abin nan kuma kaduna suka yi ba a ci musu ba ba a sha musu ba suka zo suka kashe mutane to daga nan dai fitina ta tashi Allah ya sauƙaƙe to asalin musulunci zaman lafiya ba yaƙi a yi ta wa'azi a yi ta jan hankulan mutane a ga masu haƙoƙin Allah maɗaukacin sarki amma idan ana su wannan dole ne su kare kansu wannan shi yasa Allah madaukin sarki yace cikin suratul hajji udina lil ladina yuqataluna yuqataluna bi annahum zulimu wa inna Allaha ala nasrihim laqadir الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله نعم ولولا بضاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز Allah ya ce uzina lillazina yuqatalun an ba da izini ga waɗannan da ba su ci ba ba su sha ba amma kuma yuqataluna ake ta yakar su to an ba su izini bi annahum zalamu cewa bi annahum zulimu cewa an zalunce su saboda haka an ba su izinin kare kansu an ba su izini ana ba su umarnin su daura damarar yaƙi domin kare kansu wa annan la ala kuma ana gaya musu ko kuma wa inna lalle shi Allah laqadirun wallahi mai iko ne ala akan taimakon su Waɗanne ne aka zalunta Waɗanne ne ake ta yaƙa allazina ukhriju min diyarihim Waɗannan da aka fidda su da ƙarfin tuwo min diyarihim daga gidajensu da dukiyoyinsu da gairi haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba laifinsu illa an ya ƙulu rabbun Allah sun ce ubangijinsu Allah ne kawai walaula daf'ullahi nasa ba'dahum bi ba'dhin ba don ne abinda Allah yake yi ba na tunkuɗe sharrin sashin mutane ta hanyar sashen su lahuddimat sawami'u wa biyahum da an rurrufa sawami ɗakunan da masu bauta na nasara wanda suke zuwa daji su gina su shirya ɗakuna su keɓantu da mutane su nisanci mutane suna ibada wani kiran su sawami wato da ruhubanawa suke shiga suna ibada yawancinsu kiristoci ko nasara wa biya'un da coci-coci wato a zamanin annabi isa lahuddimat sawami wa biya'u da a zamanin annabi isa an rurusa wa'annan ɗakuna na ibada wa salawatun da ma an rurusa ɗakunan ibada na yahudawa ko na banu isra'il a zamanin annabi musa domin ɗakunan ibadar yahudawa ana kiransu Abinan salawat da isra'ilanci suna kiransu Salusa ko Salusa. to da wa'in an rurrusa su wa masajid da an rurrusa masallacin musulmi a wannan zamani na islama waɗanda yuskaru fi hasmullahi kafiran da ake ta yawan ambaton Allah cikinsu to amma Allah cikin hikimarsa idan wani ya tasan masharri sai kuma Allah ya ce kai kuma tashi ka tsare wannan sharri na Allah cikin hikimar Allah to amma dai ƙarshen lamari wala yansuran Allah man yansuru wallahi Allah zai taimaki wannan da yake taimakonsa ko Allah zai taimaki waɗannan da suke taimakonsa domin lafazin man yana ɗaukan jam'i yana ɗaukan abin nan mufradi ان الله lalle Allah la qawiyyun wallahi mai karfi ne azizun ko الذين من مكة في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور الله يسعدك مكان عليه على رمضان to wannan abin da ya shafi tambayar farko kenan nake ji tambaya ta biyu da yake cewa sannan ko annabawan da suka gabata sun yaƙi na'am annabawan da suka gabata sun yaƙi a cikin suratul baqara an kawo wannan tara ilal mala'i min bani isra'ila min ba'di musa إذ قالوا لنبي له مبعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيكم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم والله عليم بالظالمين waɗannan ayoyi sun yi ta kawo ƙistar irin yaƙi-yaƙi da aka yi ta yi a zamanin banu isra'il ba zamanin annabi musa ba bayan annabi musa annabi shamuel da kuma yaƙin da ya faru tsakanin jagorancin ɗaluta a ɓangaren musulmi cikin bani isra'il da jalut a bangaren kafurai wanda annabi dawud yana cikin rundunan musulmi wacce dalut yake jagoranta kuma ta hannun annabi dawud a kashe dalut kusan dai daga inda ma ya kama din nan har a je karshen eh, wannan izu duka ana magana ne na yaƙi to kuma maganar yaƙi a zamanin annabawa daban-daban musamman annabi musa da sauransu yana rubuce cikin attaura da injil hatta a cikin sabon tsohon alkawari da sabon alkawari da ke hannun alkitab a yanzu yana rubuce misali a littafin deuteronomy da bariyun da isra'ilanci a sura ta 20 aya ta goma zuwa ta goma sha bakwai ya zo kamar haka lokacin da kake kusantar wani birni domin ka kai masa hari ana magana da annabi musa kenan lokacin da kake kusantar wani birni domin ka kai masa hari ka kira mutanen zuwa sulhu aya ta goma sha ɗaya idan suka amsa maka zuwa sulhu birnin birnin ya buɗu gare ka to dukkan jama'ar da ke cikinsa za su kasance mallakarka za a mai da su bayi a gare ka a ta goma sha biyu amma idan ba su yi sulhu da kai ba suka ɗaura yaƙi da kai sai ka yi wa birnin ƙofar rago aya ta goma sha uku idan ubangiji allanka ya sanya su a hannunka sai ka karkashe dukkan mazansu da kaifin takobi aya ta goma sha hudu amma mata da yara da dabbobi da dukkan abin da yake cikin garin dukkan ganimarsa sai ka mai da shi ganima a gare ka sai ka ci ganimar maƙiyanka wacce ubangiji allanka ya baka aya ta goma sha biyar haka za ka yi ta yi da dukkan garuruwan da suke nesa da kai sosai waɗanda ba ta daga cikin biranen waɗannan al'ummai da suke kusa da kai a ta goma sha shida amma biranen waɗannan al'ummai waɗanda allanka ke baka su a matsayin wani kaso to kada ka bar komai da rai a cikinsu a'a ka hallaka su gaba ɗaya hissiyawa da amuriyawa da kan'aniyawa da sirriziyawa da hiwiyawa da yabusiyawa kamar yadda ubangiji allahnka ya umarce ka sannan ya zo cikin littafin exodus sura ta 23 aya ta 23 zuwa 24 kamar haka lallai mala'ika na zai wuce gabanka zai kuma kai ka zuwa ga amuriyawa da hissiyawa da firriziyawa da kan'aniyawa da hubiyawa da yabusiyawa zan kuma hallakar da su gaba daya a ta 24 kada ka yi wa gumakansu kada ka bauta musu kada ka yi yadda suke yi a'a ka hallaka su ka kakkarya kafaffun duwatsunsu ya zo cikin littafin nan ba wannan cikin attaura sura ta 33 aya ta 50 zuwa 56 sai ubangiji ya yi magana da musa a filayen mawab kusa da urdun wadda kusa da kogin jordan daura da yariko ko jeriko ya ce ayata ɗaya. ku umarci isra'ilawa ka ce da su lallai ku za ku ƙetare urdun wata kogin jordan zuwa ƙasar kan'an a ta hamsin da biyu sai ku kori dukkan mazauna ƙasar daga eh, mazauna ƙasar daga gabanku ku rurrusa sassaƙaƙƙun sassaƙaƙƙun duwatsunsu da siffofinsu na zunubi ku halakar da dukkan gumakansu ƙerarru ku rusa dukkan abubuwansu aya ta hamsin da uku sannan ku mallaki ƙasar ku zauna a cikinta saboda ni lalle na ba ku ƙasar domin ku mallake ta aya ta hamsin da hudu za ku raba wa kanku gadon ƙasar ƙabila-ƙabila ta hanyar yin ƙuri'a za ku ba wa babbar ƙabila babbar rabo ƙaramar ƙabila kuwa ku ba ta ƙaramin rabo inda duk ƙuri'a ta faɗa wa mutum nan ne zai zama wurinsa bisa ƙabilar kakaninku za ku gaji ƙasar amma idan ba ku kori mazauna ƙasar daga gabanku ba to waɗannan da kuka bari cikinta za su zama haki a idanunku da ƙayayuwa a kuɓinku za su yi ta ku cikin ƙasar da kuke zaune a cikinta aya ta hamsin da shida idan ba ku kore su ba zan lalatar da ku kamar yadda na shirya lalatar da su har yanzu cikin exodus sura ta 22 aya ta 20 duk wanda yayyanka saboda gumaka ba saboda ubangiji shi kaɗan shi ba to a kashe shi sannan ya zo cikin littafin littafin samuel na ɗaya domin akwai littafin samuel na ɗaya akwai littafin samuel na biyu a sura ta 27 aya ta 8 zuwa aya ta 9 dauda annabi dawud dauda yana fita da mayakansa su kaiwa geshurawa da girziyawa da amalikawa hari saboda waɗannan su ne mazauna ƙasar a da tun daga shur har zuwa ƙasar masar aya ta tara dauda yakan faɗawa wa ƙasar ya hallaka ta baya barin namiji ko mace da rai ya kuma kwashe ganima shanu da jakuna da raƙuma da tufafi sannan ya komo zuwa akhish wannan wani abu kenan na yaƙi-yaƙin annabawa da yadda abu yake tafiya a cikin tsohon alƙawari. to sabu alƙawari ma inda za a koma risalar bulus zuwa ga ibraniyawa sura ta sha uku a talatin da biyu zuwa talatin da hudu za ga abin bulus ya rubuta yana cewa mene da zan ce yanzu domin lokaci ba zai taimaka mini ba idan na ba da labari game da gideon na ba da labari game da barak na ba da labari game da samson na ba da labari game da jaftan na ba da labari game da dawud na ba da labari game da samuel na ba da labari game da annabawa waɗannan da saboda imaninsu ne suka mallaki sarakunan duniya sun yi abin kirki sun samu alƙawura sannan sun rufe bakunan zakuna sun kashe ƙarfin wuta sannan kuma sun kuɓuta duk da gugurmaya da suka yi daga kaifin takobi sun samu ƙarfi daga rauni sannan sun kasance masu ƙarfi a cikin yaƙi wato gwaraza cikin yaƙi sannan sun ci nasara sun rusa rundunar sojojin abokan gaba ya zo cikin luka sura ta goma sha tara aya ta 27 cewa masihu ya ce amma makiyana waɗannan da ba sa so na mulke su ku kawo mini sunan yayyanka su a ƙarƙashin ƙafafuwa a cikin mata Matthew sura ta goma aya ta 24 zuwa 25 an ce almasihu ya ce kada ku yi zaton cewa ni na zo ne fa domin in kawo zama lafiya a duniya ni na zo ne domin eh, ko ni na zo ne domin in kawo zama lafiya a duniya a'a na zo ne domin in kawo takobi a duniya ni na zo ne domin riba tsakanin mutum da mahaifinsa da kuma iya da mahaifiyarta da kuma suruka da surukuwarta wannan shine abin da muka tsakuto daga injil ko tsohon sabon alkawari saboda haka dai an yaƙe-yaƙe masu tsanani kuma masu tsananin zafi fiye da abinda aka yi a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin musulunci to Allah ya taimake mu بسم الله الرحمن بسم الله الرحمن الرحيم وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله نعم ذلك قولهم بأفواههم يضاهون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنا يوفقون نعم وقالت اليهود يهودا وسكتشي عزير بن الله عزير أن الله وقالت النصارى نصارى سكتشي المسيح عيسى ابن الله أن الله ذلك قولهم بأفواههم wannan abin da suke faɗa huruci ne kawai da ke fita daga bakunansu la mustana da lahum alaihi ba su da wata hujja akan maganganunsu Allah ba da ɗa, ba yi da mata ba da ɗa, ba yi bukatan ɗa ba yi bukatan mata bal yubahi'una biha eh, ko bal yubahi'una biha a'a da wannan maganar su hurucin da yahudawa suka ce uzairu dan Allah ne da hurucin da nasara suka ce isa dan Allah ne suna kwaikwayon kafirin da suka gabace su ne wannan shine gaskiyar lamari ayyusha qawlan ladina ay suna kwaikwayon qawlan ladina kafaru min qablu ƙaulin waɗannan da suka kafurce tun kafin yahudanci tun kafin nasaraniyanci min al-mushrikina daga al'ummai mushrikai masu bautan gumaka allazina qalu waɗanda suka ce ba tare da hujja ba innal mala'ikata banatullah da suka ce ai mala'iku 'ya'yan Allah ne mata fashtaraku bil kufri saboda haka sai suka yi tarayya da waɗancan batattun al'ummai da suka gabace su na danganta ɗa zuwa ga Allah waɗancan mushrikai suna cewa mala'iku wato ƴaƴa ne na Allah mata to wanda daga baya zai ce uzairu dan Allah ne ko isa dan Allah ne ya koyi da su kuma ya tarayya da su cikin wannan mummunar su ba ta kafirci ƙatalahumullahu Allah ya la'ance su anna kaifa yufakun ta kaka ake juyar da su a riba su da gaskiya hmm? ma kiyamin dalitun duk da tsayuwar dalili dalili ya tsaya cewa Allah din nan as lam yalit wa lam yulat ba bukatan komi wurin Allah shine kowa da komi ke bukata gare shi bai haihu ba ba haife shi ba ba yi da wani abokin kine ba yi da wata mata amma kuma wasu su koma gefe su ce Allah na zaɗa wannan ba daidai ba ne na'am اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون تو اتخذوا آبارهم daga cikin munanan halayensu ko dalilin da ya sa suka ƙara lalacewa suka ƙara ɓacewa sun riƙi barahu, ai ulama'ahum sun riƙe malumansu al-yahud kenan wannan ana nufin yahudawa sun riƙe malumansu wa ruhbanahum da kuma masu ibadansu na ana nufin wato ubadan nasara masu ibada cikin nasara wanda suke zuwa su yi bukkoki ko su yi ɗakuna don su gujewa mutane suna ibada da sariya wasu sun riki waɗannan malumansu da masu ibadarsu arbaban a matsayin wato iyayen gidi min dunin layi koma bayan Allah haisu taba'uhum wato a lokacin da suka bi su fi tahlili ma hurrima cikin halattar da abin da shari'a ta haramta wa tarimi ma uhilla da kuma haramta abin da aka halatta da shari'a ta halatta kamar da suka roƙi manyan malumansu da masu ibadarsu iyayen giji walmasiham na maryam haka masu karki mutumin kirkin nan bawan Allah manzon Allah mai takawa mai jin tsoron Allah almasihu dan maryama shi ma haka suka rike shi a matsayin ubangiji wani abin takaici ittakhazuhu ilahan su rike shi abin bauta iz lamma ataqadu fihi bunuwa a lokacin da suka kudurta a zukatansu cewa shi ɗa ne na Allah walhulul cewa Allah ne ya sauka cikin mutuntakan maryam allantakan Allah ne ta hanyar ɗansa ya sauka cikin mutuntakar maryam aka samar da almasihu wannan ba daidai ba ne irin wannan marmuwan ita ƙadufihi ilahiya sai suka kudurta wato allantaka tare da shi alhali wa ma umiru fi taurati wal injil ba umurce su a cikin attaura da injil ba illa li abudu ilahan wahida sai su bauta wa Allah ɗaya kawai la ilaha babu wani abin bauta bisa cancanta illa huwa sai shi subhanahu tsarki ya tabbata gare shi ai tanzihan lahu tsarki ya tabbata gare shi amma shirku ga abin da suka kasance suna tarayya da shi suna wato hada shi da Allah madaukakin sarki amin nisbatul walid nadan ilaihi na danganta ya da zuwa gare shi aw tarki sulati tahlili wa tarin ko ko barin ikon haramtawa halattawa da haramtawa fi yadi ghairihi a hannun waninsa wanda yadda malumansa da rubaniyawansa su ne masu halattawa kaga asalin halattawa da haramta hannun Allah yake sun ɗauke daga hannun Allah ke kenan sun menene sun kai su hannun malumansu wannan kuma ban shirka ce amin al-khala'i mala yake sun ma'anar kuffara sannan kafurai min mushrikil arab daga mushrikan larabawa wal yahudi da kuma yahudawa wal nasara da nasara wa ghayrihim da wani da wasunsu muhawalatuhum wahidatun kai kawonsu da ƙoƙarinsu da hana wa kansu bacci duk ɗaya iri guda ce menene wannan muhawalar tasu hiya alqaba'u ala dinil islam kowa burinsa ya zamanto ba musulmi a duniya ba Islam? har yau har gobe kuma wannan shine in kai kyakkyawan nazari za ka tara in ba haka ba me zai kawo ma kawance tsakanin yahudawa da nasara ana bai kamata a samu kawance domin idan nasara suna ikirarin cewa ubangijinsu almasihu an gicciye shi kuma a rubuce ke a wurinsu cewa wanda suka gicciye shi nan ba wasu bane yahudawa sun suka gicciye shi to mutumin da zai kashe ma ubangiji mutumin da zai ce ubangijinka mutumin banza ta kaka kuma wannan za ka yi kawance da shi don ku yaƙi wani in ba da zai harka shaidar sannan su yahudawa akwai idin da suke yi duk shekara shekara za a yi gumba haɗa ta da jini a aƙidarsu su in so samu ne a samu jinin wanda ya fi kafurci a duniya wanda ya fi kafurci a duniya wurin su kirista kirista ya kamata a yanka haɗa jininsa da wannan gumba a ba yahudawa amma gashi nan sun zo sun yi kawance a wannan zamani don a gama da musulmi wannan abin wannan shi ne abin mamaki abin da zai haɗa ba yahudi da nasara a ce sun yi kawance ta eh, ina muke na'am hiya al-qada'u ala islam illa annahu la yumkinuhum dhalika bil amal sai dai a aikace abun ba zai yiwu ba dole ko ana hama za hama ta musulmi suna kuma yanzu aka ce maka a turai inda nan ne addinin kirista fi yawa wani addini ne ya fi haɓaka da sauri za a ce maka musulunci in ka je isra'ila ma dai dole ne za a ce maka wanne ne addini na biyu musulunci ko a isra'ila to saboda haka sai dai a yi haƙuri zama da ciwon ido hmm. Allah ka tausaya mana na'am yuriduna فهم يريدون سوء سنة سوء سنة نسم أن يطفئوا نور الله باش سكشي حسكن الله إيه، سكشي حسكن الله حسكن من الله أي شرعه سنة سنة سكشي شريعة الله wa barahinahu suna son su kashe hujjojin da shari'ar Allah take tare da su wai bi afwahim da bakunan su ai bi aqwalihim fihi da irin zantuttuka na ƙarya na shari da za su riƙa yi game da shi amma wa ya aballahu Allah ya ki illa an yutimma nurahu sai dai ya cika haskensa ay yuzhirahu ya bayyana da shi walau kariyal kafiruna ko da kafirai sun ki haka ai walau zalika ko da sun ki haka na'am هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون هو الذي شيني ونم أي ألا كنا أرسل رسوله لأيكو منزنس محمدا صلى الله عليه وسلم Bilhuda da shiriya, ده شريع ودين الحق ده الدين غسكيا الذي فيه تعظيم الله وعده wanda a cikinsa akwai girmama Allah shi kaɗansa wasana'u alaihi da kuma yabon Allah walin qiyadu li amrihi da ba da kai ko da miƙa wuya gare shi ga umarninsa wa nahihi da haninsa wata watabarri da barranta min kulli ma'budin siwa ga duk wani wanda ake bautawa koma bayansa Allah ya aiko manzonsa Muhammad da wannan shiriya li yuzhirahu ay yu'liyahu domin ya ɗaukaka wannan shiriya ko wannan addini aladdini kulli akan dukkan wani jinsin addini a duniyar nan ay jami'il adyani akan dukkan addinai al-mukhalifatu lahu al-mukhalifatu lahu da suka saba masa walau kare al mushrikuna ko da mushrikai sun ki haka malai yace wa hadha akhirul ayati wannan shine karshen ayoyi min awwal surati daga farkon sura karshen ayoyin nan allati amara an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam aliyan bit ta'zini biha fi mawsim al-hajj ayoyin nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ya umurci sayyidina ali da yi shelar ya karanta su a ranar babban sallah amina ومن حسن المقطع فيه ما تم به الكلام هنا wato ya daga cikin kyawun tsarin wannan sashe na ayoyi irin yadda aka rufe su wato maganar da aka rufe ayoyin da shi أكت هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون لذلك ثم شرع في بيانها للأحبار لذلك كما ألم الأفكين سركي سيشق بيان حال من يمن يمال من يهودا ربي ربي ناس ده هاكام هاكام ناس والرهبان ده كما halayen masu ibadar nasarawa yi fi ihwa'ihim iri game da abubuwansu na halakarwa ko li arazilhim yadda irin yadda suke halakar da mabiyansu ƙasƙantattun mabiyansu Allah sai bibiyar ya fara bayani ai isra bayani su ihalil adba'i a lokaci a ƙarshen bayanin da yi na munin halin mabiyansu yanzu zai fara bayanin halayen su shugabannin ai tattakazihim arbaban ko munin halin mabiyansu na irin abin da suka yi na riƙon waɗannan maluma nasu ko shugabannin nasu arbaban a matsayin iyayen giji yuli'unahum suna musu da'a fil awamir wal nawahi cikin umurce umurce da ke tahowa daga gare su da kuma hane-hane da ke zuwa daga gare su watiba'uhum lahu da kuma biyayya da suke musu fi ma ya tuna da cikin abin da suke aikata ko suke zaikewa wa ma zaruna da abin da suke bari faƙala sai Allah maɗaukakin sarki ya ce لا يأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون الذهب والفضة ولا ينفقونها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم نعم يا أيها الذين آمنوا يا كو ولن لو إيماني يا كو مسلمي ku إن كثيرا للي lalle min al'ahabari da yawa daga maluman yahudawa war da maluman nasara ko masu ibada cikin nasara la ya kulo na amwalar nasu bilbatsili wallahi suna cin dukiyoyin mutane ta hanyar ƙarya ta hanyar yaudara ya kulo na ayya kuzo na suna karɓar dukiyoyin mutane ta hanyar ƙarya karrusha ko karrisha ko ta hanyar rashawa fil hukumi a cikin hukunci wal musamahati fil ahkam da kuma yin sassauci cikin hukunci hukunci sannan wa yasudduna nasu an sabilillah suna katangance mutane suna hana mutane bin hanyar Allah hanyar gaskiya adinahu addininsa da tarifil ayati ta hanyar jirkita ayoyi addallati ala natin nabi sallallahu alaihi wasallam wanda suke nuni akan sifofin annabi a cikin at-taura da injil ويذكرون في تاويلها وجوها فاسده باطله suna ambatawa cikin yadda suke tawilin waɗannan ayoyi ga mabiyansu ta fiskoki waɗanda suke ɓatattu na shirme wa yuharrifuna ma'aniha suna jijjir mene da ake cewa suna jirkitar da su talabar riyasa saboda neman shugabanci domin su ci gaba da zama ƙarƙashinsu sun zama musulmi ga. sun sauka kenan daga shugabancinsu wa adzil amwal da kuma karban dukiyoyinsu wa man inna sai anil iman da kuma hana mutane yin imani bihi da shi annabi sallallahu alaihi wasallam wallazina yaknizuna dhahaba waɗannan da suke taskace zinari wal fiddata da azurfa wala yunfiqunaha fi sabilillahi ba sa kashe waɗannan dukiyoyin ko zinari da azurfa a cikin hanyar Allah ayu adduna minna haqqahu min az-zakati ba sa ba da haƙƙin waɗannan dukiyoyi wato haƙƙin zakka fa bashirhum to ka musu albishir ai akhbirhum ka ba su labarin abin da zai same su ba su labari ko musu bushara bi azabin alim da azaba mai sanya mai sanya radadi ai mu'limun mai sanya radadi mu'limin mai sanya radadi na'am يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم هذا ما كنبتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون wato za musu wannan azaba mai sanya raɗaɗi yau mai yuhuma alaiha finari jahannama ranar da wato ake gasa wannan dukiyar dukiyoyin da suka taskance na azurfa da zinare za a wato za a gasa su da wutar jahannama su gasu sosai idan suka gasu fatukuwa biha jibahuhum sai a yi wa goshinsu me jam'in goshi a dai gaya mara gaskiya to <laughs> oh, ba da mu <laughs> to bari mu irin namu na sauki sai a yi wa goshi goshinsu to almuhim bari mu je goshi baya da jam'i watakila ta yi kuma goshuna ne ko goshoshi to ranar da wato bayan an toya waɗannan ƙarafa dukiyoyin nasu zinare da azurfa faɗin sai a zo kuma a yi wa goshinsu shi ne jibahu goshinarsu a musu lalas wa abin nan wa junubahum da kuma giffansu a musu lalas a ita ta musu lalas a yi ta kokona wannan gurare wa zuhuruhum da kuma bayansu a ita ta wa bayansu lalas da wannan wa tusa'u juluduhum hatta tuba alaiha kulliha sannan a yalwata abin nan fatun jikinsu har dai a yi wa fatun gabaɗayan su lalas gabaɗaya wa ƙwalu lahum sai kuma a riƙa gaya musu a ce da su mala'iku su ce da su ai za ma kanastum wannan abin da kuka taskance ne li anfusikum ko za ma kanastum li anfusikum ko li anfusihim ne yawwa to ni a wurina a sharhi an ce li anfusikum li anfusihim sai a rika da su haza ma kanastum li anfusikum wannan shine abin da kuka taskance kuka boye ba tare da kun ba da zakarsa ba kun ba da haƙƙinsa ba ga kawunan ku saboda haka ba zuku ku dandani ma kuntum abin da kuka kasance takmizu na kuke taskancewa a duniya ai jaza'ahu wato ku dandani sakayyar wannan taskancewa lokaci yayi to alhamdulillahi rabbil alamin eh, sai mu tsaya nan muna fata abubuwan da muka faɗa daidai Allah ya ba mu ladan abinda muka faɗa da abinda muka ji na gaskiya abinda muka yi kure cikin faɗansa muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya gafarta mana Allah ya ba mu lafiya da zama lafiya a wannan ƙasa tamu a wannan jiha tamu a wannan gari namu wannan zafi da muke fama da shi muna roƙon Allah maɗaukin sarki ya ba mu sanyi ya ba mu ruwan sama ya ba mu damina mai albarka هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك